alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd yan uwa masu imani hutubar mace yau tana magana ne akan umurni da sada zumunci da kuma tsoratarwa da haramcin yanke zumunta hakika wannan ta'ada ta sada zumunci a yau ta wayi gari ta ɗauki wani sabon salo ta yadda in kaga ana zuwa gidanka ana sada zumuncinka to kana da abin hannu kuma kana bayarwa in kuma haga mutane suna cururuwa suna gogoriyan yin mu'amala da mutum to yana da abin hannu ne kuma yana ba da abin hannu in yana da shi bai bayarwa to shi ma zai ga wayan saboda mai baya bayarwa idan kuma ba shi da shi saboda haka bai ajiye ba bai ba da ajiya ba ba abin da zai bayar to shi ma ba zai ga kowa a gidansa ba amma lalle kam za a ga mutane suna tururuwa a gidan masu hali musamman in suna da dangi da su wanda kuma ba su da hali a cikinsu shi kenan ba a ganin kowa a gidan wannan babban kuskure ne kare sati da ya kamata a ce mun gyara ta balahira ce ruwan dare gama duniya ta gama kowa illa ma rabbuk shi ko Allah subhanahu wataala bai sanya yin sadar da zumunci ya zamanto Dalilinsa shine samun abin hannun wanda aka je gare shi amma in bai da shi kuma ba za a je ba Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta mana zumunci ko da akwai ko babu ya zamanto dai an kulla har ma ya zamanto hanya ce ta yadda shi mai karfi zai nuna wa kansa cewa shi ba kowa bane a wurin waɗanda ba su da shi daga cikin danginsa ta yadda zai rika duk an gari takanas ya je ya gaishe su ba tare da sai sun bashi komai ba kuma bai tunanin cewa wato wani abu zai biyo baya daga gare su su kuma su taso su zo gare shi ba tare da kwaɗayin wani abu zai ba su ba in sun samu ya ba su to ya sa da zumunci ya samu lada idan bai ba su ba dama ba shi ne ya ɗauko su ya kawo su ba bayan Allah dalilai na alkur'ani masu ɗimbin yawa da kuma ainihin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni kan cewa lalle sada zumunci al'amari ne mai girma kuma ni'ima ce babba a ce kana da dangin da zaka sadar da zumuncin su yanzu wani a duniya bai san wani dan uwansa ba duk duniya bai san wani wannan dan uwana bane bai da shi saboda me watakila ma haihuwarsa da aka yi ta wata hanya ce ba halattacciya ba an je an jefa shi game yadda aka yi bayani kwanan nan cewa a kasashen turawa wai akwai akwatuna da aka yi saboda an ga cewa mafi yawanci ana ana haihuwan yara ana jefar da su a bola to sai aka yi akwatuna ta yadda duk wadda ta haifi da. ta gaba za ta iya riƙewa ba kawai ta tura wannan yaron a cikin wannan akwatin akwatin yana da alam za a zo jami'ai suna nan za a zo a ɗauki yaro a ji a kai shi gidan marayu to irin wannan yaron in ya taso bai san ubansa ba uwarsa mara ta haife shi ya zauna a cikin ta wata tara bai san ta ba to ya zaka ce da wannan kai da kake da yan uwa da dangi ba za ka gode wa Allah ba ba za ka yi fatan Allah ya baka hali ka kyautata musu ba kuma ka dinga sada zumuncin ko za su baka ko ba za su baka ba a faɗi duk abin da za a faɗa an daɗe ba a faɗa ba a kanka a ce hakan nan ya zo ya tashi ya gaishe mu ko sisi bai kawo mana ba amma ka tsakaninka da Allah ka san baka da shi ne da kana da shi da su ne farkon wanda za su fara samun amfani daga gare ka bayan Allah addinin musulunci kullum yana kira zuwa ga haɗaka haɗin kai samun ainihin daidaituwa da samun soyayya tsakanin juna nasoshi da yawa wanda lokaci ba zai ba da dama a karanta su ba amma cikin larabci mun karanta su Allah subhanahu ta'ala daga cikin wahayin farko da yawa annabinsa sallallahu alaihi wasallam saboda a nuna muhimmancin zumunci da Allah ya ce wa manzan Allah ya yi wa'azi sai ya ce wa an a a ƙarabin, ya ce ka fara da danginka na kusa kenan idan ma kana wa mutum fatan samun rahama to danginka na kusa su fara samun wannan fatan naka sa annabi Allah ya ce masa ka fara musu wa'azi lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen safa ya kira ƙuraishawa gaba ɗaya tun da su ne danginsa ƙuraishawa kuma dangi ne wato ƙabila ce mai girma a cikin larabawa ya dinga kiran kuma gida-gida na ƙuraishawa ɗin banu ka'ab bin lu'ai banu murra bin ka'ab banu abdishams banu abdimanaf banu hashim banu abdulmuttalib sannan ya kira kuma ainihin yarsa ya ce dukkanku kowa ya nemi ainihin hanyar tsira gobe alkiyama ta yadda ba zai samu kansa a cikin wuta ba domin ba zan iya tsere muku komai daga Allah ba da tashin alkiyama ya ce ya ke fatima ke ma ki tsiratar da kanki daga wuta ya ce dukkan kunnan ba zan iya muku maganin komai a wurin Allah ba abinda kawai nake da shi shine ina da zumuncin da zan sadar da kayan na da ku kuma zan yi kokari in ga cewa zumuncin nan na kulla shi iya kullawa haka al'amarin yake Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham bayan Allah ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon Allah da shi dan Allah kaman kaza dan Allah kaman kaza wal arham ku kiyaye zumunci kar ku yanke shi kamar yadda babban malami Imam al-Qurtubi ya fasara kenan kuma Allah yace abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sai yace wa bidil qurba yace ku bauta wa Allah kar ku masa tarayya da komai kar ku haɗa shi da komai wurin bauta sannan iyayenku mahaifi da mahaifiya a kyautata musu sannan dangi makusanta su ma a kyautata musu idan kana da abun duniya in kana da abun hannu farkon wanda ya kamata ya fara morewa, to danginka ƙarabarka a cikin karabarka kuma suna bambanta kusanci da kusanci wannan ya fi kusa da ni wancan ya fi kusa da wannan haka dai to na farko a ciki sune iyaye shi yasa Allah ya fara kawo su a wannan ayar bayan ya kore shirka wa kansa ya ce kar a bauta masa a hada shi da wani sai ya ce iyaye a kyautata musu sannan dangi makusanta su ma a kyautata musu to sai in ka samu wani abin da ya kamata a ce ka bayar to ka duba a cikin danginka waye na kusa da kai wanda ya fi kusa da kai yake bukatan wannan abin shi zaka fara bawa iyaye su ne number one su first class idan alhamdulillah ka musu abin da ya kamata to waye zai zo kuma sai kannanka da yayyanka domin waɗannan kun yi tarayya da su a jini watakila a ciki ɗaya a tsotso ɗaya sai a yi magana kuma baffani da gwaggwani sai kuma innoni da kawunai sai a samu kuma ainihin wato yan uwa da sauransu da suke dangi ne ƴaƴan baffani ƴaƴan yan uwa ƴaƴan wane ne duk su su biyo baya haka Allah subhanahu ta'ala ya ce walladhina yasluna ma amara Allahu bihi an yusal Allah ya faɗi wannan ne da a wato a bayan Allah da ya ce afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma ta yatadhakkaru ulul albab yace me wa'azantuwa sune ma'abuta hankali kamar an tambaye Allah ya Allah su waye ma'abuta hankali da suke daukan wa'azi suke daukan izina sai yace alladhina yasluna ma amara bihi an yusal su ne waɗanda suke sadar da abin Allah ya yi umarni a sadar da shi me Allah ya umarni a sadar da shi ne zumunci bayan Allah sadar da zumunci alama ce daga cikin alamomin imani ta'ada ce daga ta'adodin mutanen kirki ta'ada ba ta'addanci ba ta'ada ma'ana hali ne mai kyau kamar yadda manzon Allah ya faɗi duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya girmama baƙonsa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya sadar da zumuncinsa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shiru haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani hadisi har yanzu shi ma dai hadisin Abdurrahman bin Sakhar da Dausi Abu Hurairah radiyallahu anhu ne manzan Allah ke cewa lokacin da Allah ya yi halitta da ya halicci duk wata halitta bayan ya gama halitta tsaf sai zumunta sai ta tashi tana siffa da jiki a yanzu dai muna sada zumunci ba ma ganin zumuncin a fili ai aiki ne da mu muke yi to Allah sai ya mai da zumunci abu ne mai rai mai jiki sai zumunci ya tashi tsaf sai ya dafe al'ashin ubangiji ya makale sai ce Allah wannan matsayin da na tsaya matsayi ne na mai neman tsari daga gare ka daga yanke zumunci sai Allah ce eh kwarai kuwa ita kanta zumunta tana neman Allah ya tsare ta daga mai yanke ta sai Allah ya ce kwarai amma ba zai faranta miki rai ba ke zumunta ke zumunci in sadar da wanda ya sadar da ke da rahamata sannan in yanke duk wanda ya yanke ki daga rahamata ta ce Allah na yarda kuma Allah na karbi wannan ta goma shi da kai mun Allah na gode sai annabi sallallahu alaihi cewa idan kun ga dama ku karanta fadin Allah a cikin alqur'ani fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ku karanta wannan ayar Abu Yusuf Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya dawo Madina sai na ji mutane suna cewa ai manzon Allah ya zo ga manzan Allah ya iso manzan Allah ya iso sallallahu alaihi wasallam yace ni ma sai na je in ga manzan Allah nan a lokacin bai musulunta ba Ya ce na bibiye su na je ce ina zuwa da na ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tabbatar da cewa ba fuskar ba ne. farkon abin da ya fara fita daga bakinsa na ji shine ya ayyuhan nas ya ku mutane afshus salama ku yada sallama ku rika yada sallama wasilul arhama wa aqimut ta'ama ku dinga ciyar da abinci wasilul arhama ku dinga sada zumunci saboda larabawa a zamanin jahiliya babu wanda ya fi su yanke zumunci amma mu yanzu mun fi larabawa yanke zumunci larabawan zamanin jahiliya suna yanke zumuncin su ne ga wanda yake dan nesa da su amma na kusa akwai wanda su in suka samu ana fara dan uwansu ba sa ma tambayan me ya faru shine mai gaskiya shine mai laifi shiga za a yi sai an nika wancan daga ba sai a tambaya wai me faru ne ma tukuna kaga suna da zumunci kenan amma mu yanzu mincin ya kai gaba ake tsakanin wa da kani ba a ga maciji da juna saboda mai wani abin duniya ya hada kwanan nan ake ta tura wani bidiyo watakila wasu sun gani mutum ne ya rasu a saudiya a garin madina balarabe mai hali an je binne shi tun a makabarta yan uwa sun fara naushe-naushe an fara dukan juna da ainihin cebur din da ake ɗiban kasa ana zuwa baban akan mai akan dukiya to haka fa muke rayuwa bayan Allah ya za mu yi tsammanin abubuwa su tafi daidai muna da irin wannan tunani wai a cewa da kani ba sa shiri to da ba za ka yi shiri in ba ka shiri da kaninka ko wanka ba sai wani can galfere a gefe ka zama ido giginya kenan ko to Allah sa mu dace saboda haka bayan Allah mu kiyaye wannan hali da wannan dabi'a da wannan ta'ada kyakkyawa yana daga cikin dalilan samun arziki da wanzuwan rayuwa mai albarka a duniya kabe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yubsat Allahu fi rizqi duk wanda yake faranta masa rai in kana so Allah ya yalwata maka arzikinka arzikinka ya zamanto yana da yawa mai yawa mai albarka kuma kana so a jinkirta maka a bayan ka ma'ana a maka jinkiri malamai suka ce ko dai Allah ya kara maka rayuwa tsawon rai da shekara goma za ka yi ka shekara talatin wannan Allah na da ikon komai in ya ƙara maka ba mai tambayansa ko kuma ya zamanto rayuwar ka yar kaɗan ce amma sai Allah ya sa mata albarka to duk wanda yake son wannan to ya dinga sada zumunci sada zumunci hanya ce ta samun yalwatan arziki da kuma tsawon rayuwa a duniya da albarkarsu kuma sadaka mu sani cewa ba da sadaka akwai ɗimbin lada amma sadaka da tafi kowace samun lada sadaka da kai wa ɗan uwanka na jini ga ɗan uwanka na cikin bukata sai ka bashi sadaka ko kyauta ko ma duk menene da zaka bashi ka bashi to wannan ya fi komai lada kamar yadda manzon Allah ya faɗi ya ce sadakar da za ka yi wa miskini mabukaci sadaka ce za a baka ladan sadaka amma wanda yi wa ɗan uwanka na jini to sadaka da kuma sada zumunci lada biyu za a baka ladan sadaka da ladan sada zumunci bayan Allah manzon Allah sarsan yana cewa la yadkhulul jannata qati'u rahimin mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba kuma ma daga cikin abin ban tsoro daga wannan hadisi na Manzan Allah sallam shine inda yake cewa inna a'mala bani adama tu'radu kullu khamisin ayyukan bayi banu adam ƴaƴan adamu duk ranar alhamis ake ɗaukan su a haura da su sama aje a taskance maka su a aje maka a cikin littafin ka na kundi na tara ayyukan ka kyawawa da kuma munanan ma to amma ranar daren juma'an nan ranar alhamis daren juma'a shi mai yanke zumunci ba za a daga aikinsa mai kyau ba shi ne ba za a daga aikinsa ba za a dan bashi a nan duniya sai ran da ya sa da wannan zumuncin to sannan in ya ga dama ya tuba ya nemi Allah gafara Allah ya fi masa Allah zai sa ta tara ayyukansa daga su zuwa sama bayan Allah da wannan muke cewa muna fata duk wanda ya san akwai wata jikakka tsakaninsa da dan uwansa to zai je ya sulhu da shi ya gyara wannan alaka domin wallahi duk wanda ya mutu ba zumunci tsakaninsa da wani dan uwansa na jini to ya ji tsoron abin da zai biyo baya a nan duniya balle kuma lahira muna roƙon Allah ya bamu ikon sada zumuntar da ke tsakaninmu hadha wa sallu wa sallimu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن